أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا دائم سواك أنت الباقي ولا باقي غيرك سبحان الدائم الذي لا يخلقه فناء سبحان سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna godiya zuwa ga sarki ɗaya wanda godiya ce cinta zuwa gare sa sarkin nan mai komai mai kowa huwaye gagar misali wanda ikonsa da buwayensa ya bamu wannan safiya ta juma'a safiya mai albarka rana mai albarka muna kara jadadda godiya zuwa gare sa muna dubun salati dimbin salati mai dimbin yawa zuwa ga fiyayyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a bisa gare sa da alayen gidansa da dukkan sahabansa da duk waɗanda suka bi guragunsa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka muna muku sallama na wannan tasha mai albarka tasha na hausa tv muna muku sallama ga duk duniya wa'inda suke saularinta wa'inda suke mu'amala da wannan tasha mai albarka muna muku sallama ta musulunci allah ya isa da amincin shi zuwa gare ku da dukkan jama'a musulmai baki daya to yau za mu ɗan yi wani nasiha kaɗan da faɗakarwa game da lamuran da ke faruwa akan musulmi na yau yau in ka bude facebook in baka ga mutuwa ba ka ga biyar group in baka ga mutuwa ba ka ga uku hudu biyar garin allah bai wayewa baka ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karkaran yammancin mu afirkan ga kawai wannan da muke ganin wani ishara ya bamu wani nasiha mutuwansu ya bamu yara na faduwa manya na faduwa tsofaffi na faduwa matasa na faduwa mata na faduwa inna wa inna ilaihi raji'un ya mu bayin Allah lokaci ya kai kowannenmu ya kyautata imaninsa lokaci ya kai ka gyara aikinka ka gyara fasfotinka na tafiya domin irin mace-macen da ake yi yanzu tana da ban tsoro dangi guda ka ga an yi mutuwa biyu uku cikin zuri'a guda wani nasiha ya mana wani tsoron allah ya ƙara mana shin muna tunanin waɗanda ke wucewa muke zuwa makokinsu nan mu ma namu na zuwa muna tunanin abinda ya same su nan mu ya bar mu ne la wallahi jama'a mu ji tsoron Allah lokaci ya kai mu ji tsoron Allah lokaci ya kai mu shiga cikin kube mu san karshen duniya muke cikin da. menene tsoron Allah kowannen mu ya kama Qur'ani ya kama sunnan manzon Allah ka kama tasbihinka ka fara azkar kana karanta Qur'ani kana jin wa'azuzzukan maluma mu bar kyashin juna mu bar hasadan juna mu bar ƙiyayyen juna mu bar yi ma juna jifa mu daina sambata juna mu so juna saboda Allah domin mu san cewa duk rayuwan da muka yi a doron kasa mun je gaban Allah mun saya mun ba da labari kowanne mu ya ba da labari wurin Allah in ka cuci dan uwanka za ka saya in ka ci amanan shi za ka saya ka zalince shi za ka saya to zaluncin nan ta wani hanya ta wurin magana in ka zalunce shi wallahi ka saya kage ka mai ka saya sharrin ka mai ka saya makirci ka mai ka saya duk abin da ka sani da in ya same ka za ka yi bakin ciki haka in ka yi ma wani wallahi har ya shiga cikin wannan hali kiyama ka saya namu da na Allah ya muka kare da shi tsakaninmu na ubangiji buwaye sarki ya muka kare nawa aka karbi sallanmu azuminmu zakanmu sadakunmu hajinmu zumuncinmu wa ya zo ya ce mana ya yi daidai da za mu saura duniya muna ɗaukan zunubin juna mu saura duniya muna raba zumunci muna tarwa da zumunci muna ɓata zumunci ba wanda ke min ciwo she wanda ke yawon gulmace-gulmace yawon haɗe-haɗe yawon shige-shige ana shiga a shiga inda zumunci ya kyau ai kaza kaza kaza ne wanga ta ce ai wance ta ce kaza ai wane ya ce kaza la ilaha illallah to za mu je cikin qur'ani za mu shiga cikin suratul bakara mu ji me Allah ke gaya mana wurin akwai wasu muminai da Allah ya maganan su ba da uzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yana ce mana alif lam Allah shine masanin wanga harufa ba wanda ya san ma'anar shi she ubangiji ya sarki yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yace wancanan ka littafin nan ai wannan qur'ani wadda take hannuna take hannunka take hannun shi take hannun sannan wannan qur'anin nan Allah yace larai raiba fihi babu wani shakka babu kwankwanto babu wani tangarda a ciki littafi ne da ya fito daga Allah ya ce huda ai shiriya ce lil muttaqin ga waɗanda suka yi imani da Allah wai shin kina son Qur'ani ya zama miki shiriya kike fita gidanki ki gidan wani ki gama fada kije kina son Qur'ani ya zama miki shiriya kike shiga cikin zuri'a ki tarwaza ki sa musu fada ki sa musu maganan inna lillahi ki fito kana son shiriya kake tora ma dan uwanka musiba yayi kuka saboda kai ka mai cin mutunci yayi bakin ciki ka raba shi da matan shi yayi bakin ciki ka sa mai abin da zai zama mai damuwa Allah haula wai qur'ani ne muna so ya zama mana shiriya to Allah ya ce almuttaqin mu'minai masu tsoron Allah waɗanda ba su tunanin wani waɗanda ba su da zancen wani waɗanda suka tashi kansu da kiyamansu suka sani sai Allah ya ce su wane ne ne yace allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da abin da Allah ya ɓoye mana da gaibi ba wanda ya san gaibi shi Allah Allahu alimul ghaibi wa shahada shine masanin abin da ke boye da wanda ya bayyana Allah shine masanin shi shi ya san gaibi yi imani da Allah ba mu taba ganin shi ba yi imani da aljanna ba mu taba gani ba yi imani da wuta ba mu taba gani ba yi imani da kabari akwai kabari akwai azaba akwai ni'ima amma ba mu taba gani ba shi ce mana ne wa yuqimuna salat sannan suna sai da sallah Za ka samu mutum ya tashi in banda yawon haɗe haɗe ba abin da ya iya kuma shine bai sallah shine mai wasa da sallah ina za ka da zunubi da yawa bawan Allah ina za ki da zunubi da yawa kin tashi kin shiga gidan Fati kin shiga gidan Maimuna kin shiga gidan miri kina yawon gama fada kina yawon gulma kina yawon jita-jita kina yawon kaiwa sallah mai kyau da Allah ya ce wayu kimuna salat da suke sai da sallah su muminan nan suna sai da sallah ki cikin wanga siga kin yi tunanin wan dan wa kai tunanin wan da ka ɗauki ɗan wanka ka kai shi gidan boka ka kai shi gidan magani da kika kai kishiyanki gidan magani da kika kai abokiyan aikinki gidan magani kin yi tunanin wani to Allah ya ce wa yuqimuna salata su ne masu sai da sallah wa min ma razaqnahum yunfikun kuma su ne waɗanda ke cire abinda Allah ya sare musu suke kyauta suke bayarwa sadaka yace wallazina su ne kuma yu'minuna bima unzila ilaika su suka yi imani da littafin da aka aiko aka saukarwa annabi Muhammad. Shi sa in kin ga mutum yana banzantaka, yana yawon hade-hade, ya mai da boka uwansa da ubansa, ba ta da aiki sai yawo gidan boka, to ba ta yi imani da littafin da Allah ya saukan ma annabi Muhammad ba. Don dukkan wanda ya imani da littafin da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk komai na duniya yana ciki. bakin ciki ya same ka kai dogara ga Allah farin ciki ya same ka kai dogara da Allah kasuwa ya fadi kai dogara ga Allah kasuwa ya tashi kai dogara ga Allah ka kasance rayuwanka duka kayi imani da Allah da manzon Allah da wannan littafin da aka sauko ma Annabi Muhammad ce ce wa ma unzila min qablik da wanda aka aiko gabaninka ya annabi muhammad wa bil akhirati hum yukin kuma wa'annan mutane dogaransu da kwaɗayinsu yana kan kiyama ne ba su doki duniya komi ba suna fuskantar kiyama ne sun san ko ta wani hanya sun mutu sun san ko da yaushe mutuwa ya zo shi sa mumini ya san ko da yaushe ya zo muna tsoron mutuwa don ba mu san aikin da muka yi ba kyafate zunde dora ma mutum sharrin kashe ma mutum aure cutar da mutum wannan muke tsoro da yake mun yi allah ya fi ula'ika Allah ya ce su ne waɗanda mutane ala huda min su suke kan shirya na ubangijinsu kuma wa ula'ika humul muflihun kuma su ne waɗanda kiyama in ya kai sun kubuta sun jira za su shiga aljanna su ne masu farin ciki ranar tashin kiyama ya ke uwa ki daina abubuwan da musulunci ya hane mu ki zamo mai sadar da zumunci ki zamo mai yi wa Allah da'a ki zamo mai yi wa manzon Allah da'a ki yi wa Allah biyayya ki yi wa annabi biyayya ki so musulunci ki so musulmai ki yi gaskiya cikin musuluncinki ki yi adalci cikin musuluncinki ki kyautata musuluncinki ki tausaya ma raunanne ki tausaya ma nakasa da ke kin tara kin tara kin tara me za da shi waɗanda suka tara suka tara sun mutu sun bashi sun mutu gado su faɗa ake yi yau inda duniya ya bi wallahi in ka tuna ka mutu ka bar gado ma karshe a yi kokuwa har court wallahi kamar ka doki ka yi kyauta da shi ma sannan ka mutu mu ba yaran mu ilimi wo ka mu tara musu dukiya mu aje mu ba su ilimin tsoron Allah shine mun ba su babban gado amma ka bar ma yaro gado ka bar mai gida ka bar mai dukiya motoci baka shi tsoron Allah ba baka mai tarbiyya ba baka gwada mai baka kwadaita mai ibada ba ka mutu ka bashi kudin me zai da shi kudi me zai da gidan da ka bari me zai da shi ya kama fi da mutane yana sa suke ne yana karban kudi karshe danki shine mai abu cikin gida da wani bai iya magana saboda gidan uwarsa ko baka da kudi dole ka yi hankuri kana kallon shi jama'a kafin mu bar ma yara gado mu bar musu tsoron Allah Allah ya ce mana innal ladina kafaru kun ga waɗanda suka kafurta kun ga waɗanda ake kira ba su ji kun ga waɗanda ba su jin maganan Allah kun ga waɗanda ba su sauraron maganan Allah suka ce a bar musu duniya ko da yaushe sun fito shai aikin maganan da bai dace ba musulma ta fito ta yi hoto tsirara ba mayafi ba diku ta zo kan facebook tana ta gwada kanta za ka ga yariyar mace da Allah ya ce mu yi sutura ita ba ta amfanarwa kan facebook ba ta ba da karatu akwai wani bai da ilimi amma yana ba da karatu yana ba da shawara za ku ga yawancin matan najeriya ga sun fito suna ba da amfani ma mata wata ta zo ta gwada girki wata ta zo ta gwada miya wata ta zo ta gwada fira wata ta gwada yadda ake yi ma namiji tafiya wata ta gwada yadda ake yi ma namiji magana suna ba da amfani ke ba ki ba da amfani kullum ke nan kin fito kan facebook ki sake saraicin ki ki zo kina gwadawa ko kina da miji ko baki da miji ke matan aure ne jikinki ya haramta domin Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai annabin Allah gaya ma matanka da 'ya'yanka da sauran muminai su sa kaya su rufe jikinsu duk abin da kika sa ki yi mayafi wai shin matan da ke fitowa facebook ba mayafi suke fitowa da tsiraicinsu rigansu an ci ya ake ce mai an sha ciki an sha daga nan sai mammansu kake gani wuyansu gashi ko ina waje me za ku gaya ma Allah wallahi in malami na ma magana yana ce ma bari wallahi yana son ka muna kiran ku ne don mu da ku duka mu gudu tare mu tsira tare malami bai taba kinki malami bai kinka amma mu aka yi wazi sun ishe mu kullum mu suke zagi la wallahi yar uwa in zaki fito facebook ya kuma ya fi sa dogon riga lullube jikinki ko kina da miji ko baki da miji yi sutura wannan shine kin yi shiri na musulunci Allah yana ce mana waɗanda ake wazi suke cewa ya bre mu a bar mu wala sun ishe mu su ma sun yi zamanin su she bai kashe su cikin wannan zamanin ba she ya kawo su yau ke waye sani cikin naki halin zaki mutu wa ya sani cikin naka halin zaka mutu she Allah ya ce to su ne waɗanda suka kafurta amma Allah ya ce a anzartahum am lam tunzirhum ya ce wai ko ka musu gargadi annabi ko ba su kai musu gargadi ba sawa'un alaihi daidai da su domin gargadin ka zai amfanar da su saboda me la yu'minun ba su yi imani ba kuma ba za su yi imani ba saboda sun doki zuciyarsu sun dibiya ma wani abu ko ba bayan Allah sun manta kaman akwai wuta akwai kiyama akwai kabari akwai azabin kabari har mutum ya ce yayi ne kabari na da naki da yani ji da kanki musulmi ya gaya musulmi haka nan to ku ji Allah ya ce hatamallahu ala qulubihim ba komai bane Allah ya like zuciyarsu ga barin jin wa'azi Allah ya koye ya tauye musu zuciyarsu ya rufe zuciyarsu da abin rufewa gabarin jin wa'azi gabarin tsoron Allah ce ce wa'ala abasarihim gishawa ya like musu zuciyarsu da me da maganansu ya ce hatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gishawa ya like musu zuciyarsu da me da maganansu da majiyarsu da abin rufewa walahum azabun alim Allah ya ce suna da walahum azabun azim suna da azaba mai radadi dukan wanda yau ya iske shi har yau mata ke nasiha baki ji tsoron Allah kin gyara aikinki kin yi taubatan nasuha kin kama Allah kin kama Qur'ani kin yadda da Allah Allah ya kashe ki ya yadda da ke hakika mutu cikin wanka abu Allah ya ce walahum azabun alim walahum azabun azim kina da radadi azaba mai radadi wanda bawa zai iske shi ranar tashin kiyama jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah da raba zumunci mu ji tsoron Allah da raba zumunci magana na na kan zumunci akwai masu rabe raben zumunci annamimai munafukai azalimai eh, algungumai in akwai bayan algungumi ma na kara ga annamimanci ga munafunci ga gulma mutum guda ta fita nan ta je ta faɗi wani magana daban ta shigo nan ta faɗi wani magana daban ta je nan ta je ta faɗi wani magana daban me kike so da ma mu ji tsoro su Allah ke ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi sai su ce ai mu mun imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yadda da Allah mun yi imani akwai kiyama Allah ya ce wa ma hum bi mu'minun wallahi ba su yi imani ba don dukkan wanda ya imani ya yadda akwai mutuwa ya yadda akwai azaban kabari ya yadda akwai wuta ya yadda akwai aljanna ya kiyaye rayuwar kanshi da fada ma wani ya kiyaye Allah ya isan wani ya kiyaye ya fada ma zunubi da za a ce Allah ya isa amma yau mutum ya yi zalunci ya cuci mutum me shi ya ce hmm, na barki da Allah wallahi mutum bai tsoron wannan mutum ya je maka wani gulma ranka ya bata ka yi bakin ciki ka yi kuka ka zo ka damu ka kasa kwana ka tashi ka ce wance kowa ne na barka da Allah ko na barki da Allah na ilaha illallah wallahi gara ka roki gafara duniya da ka je kiyama shi Allah ya ce mana ne yuhadu'una Allah suna yaudarar Allah a'a wallazina amanu wama yad'una illa anfusahum wama yash'urun wa suna yaudarar Allah ai ba wanda isa yaudarar Allah shi da ya halice ka yake da wuta yake da aljanna yake da neman duniya da na lahira kai ka isa ka Allah Allah ya ce ba kowa suke rudi ba kawunan su suke yaudara kawunan su suke yaudara ya fi kulubihim maradun wa cikin zuciyarsu akwai sasa na kafurci akwai sasa na rashin imani fa mara marada Allah ya ce shi muka kara musu wannan sasa shi yasa mai raba zumunci mai game-game annamimiya munafuka a azalima wallahi in baki yi tuba kin bar game-game in baki yi tuba kin bar game-game ba Allah wai ya kara miki ciwon munafunci ya kara miki ciwon annamimanci Kin mutu kai ki tashi kiyama kuma ki iske azaban Allah mu ji tsoron addu'an wanda ka cuci ya ce na barka da Allah mu daina shiga zuri'an mutane muna gama su fada uwa da uba daya a shiga a raba su kaka daya a shiga a raba su ta ce kaki yadda wallahi kaki yadda gidan nan da aka bar muku wallahi na ku duka ne ta da shi court ta da ita kot." oh ainihin kin kai in kin masu ma na tanye ki so nawa ake neman taimako kika bayar da ake neman taimako a taimaki bayan Allah nawa kika bayar da baki bayar ba amma na shetanci na raba zumunci dai wannan kin ce kin taimaka to Allah wai ya kara miki ciwon munafunci don gobe ya tashi da keki ki tashi kiyama kuma ya miki azaba ya sa ta karshen aya na da zanta Allah ya ce walahum azabun alimun bima kanu yakzibu suna da azaba mai radadi saboda abinda suka kasance suna ni suna karyatarwa in an ce musu wa idza kila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimu Allahu akbar in aka ce ku bar rabe-raben zumunci ku bar shiga cikin zuri'an mutane kuna rabawa ku bar gulma ku bar munafunci ku bar shiga maganan da ba naku ba sai su ce wa ai ni na je ne gaya mata gaskiya wo ani gaskiya na fadi mata ni gyara na yi waye waye sa ki wanga gyara gyaran da kika zo kika yi kika raba zumunci Gaskiyar da kika fadi zumunci ya fashi zumunci ya rabu biyu ire-iren su wai su suna kan gyara a'a Allah ya ce wai wallahi ba gyara suke yi ba barna suke yi ala innahum humul mufsidun Allah ya ce wai ka gansu su ne masu barna walakin la yashurun amma ku san su ne masu barna ba shekin kiyama ta kai za su san su ne masu barna duniyan ga kafin su mutu Allah zai mai da halittar su wani abu lokacin waɗanda suka zalincin sun mutu kuma ankali bai zo musu su je su yi roƙon gafara ba har mutuwa ya zo jama'a ina jan hankulanmu da mu bar yawon gama fada mu bar yawon shiga maganan da bai gano mu ba mu bar yawon dora ma junan mu sharrin abinda baka san shi ba kaka faɗi wala taqu ma laysa laka bihi ilm ba kaka faɗi abinda baka da ilimin shi kakka faɗi abin da baka da ilimin shi don in kiyama ta yi bakin munga za a like shi ne kunnin mu zai yi magana idanun mu zai yi shaida hannu mu zai yi magana kafafu ya yi shaida ranan da bakin ga bai buduwa balle ya yi karya ta sa jama'a mu ji tsoron Allah wannan shine karatunmu na farko insha Allahu za mu bayi dan kaɗan saboda mu kusan shiga lokacin sallah ubangijin Allah ya yafe mana Allah ya yarda da mu inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana mu almajirai ne ni almajira ne kankanuwan ma almajira ina gaida wannan tisha da makaraban shi da manyan da ke ciki duka da masu saulare ni ne naku malama mardiya abdalla amma ni almajira ne ban kama kafan malamai ba ballin sa takalmin su ni almajira ne in nayi kuskure a kira ni a yi min gyara ni ba ni da matsala in an min gyara lokacin ma nake gane in ka gyara mini to ka ka daraja ni ka gwada min inda nayi ba daidai ba she in gyara to gobe she in je in fade shi daidai Allah ya yafe muna Allah ya tausaya mana magabatan mu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su yayana Alhaji Bashir gidan Babu Wahis Allah ya ma rahama matana iyana kanwa na fiki mai suna Maryam Allah ya yafe miki mamatan mu duka baki daya Allah ya yafe musu wanga tasha Allah ya sa ta girma ta girma ta sufa ta sufa musulmai su ci amfani shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ina gaida yar uwa da ajiya shakira da babs mani na ina gode muku da darakta mu baki daya ogoro mu gaba daya ina gaishe ka malam tajuddin Allah ya sa ka dade aikin ka ya dade duniya kowa ya ci amfanin ka ba gane ba Allah ya sa duk Afirka duka su ji labarin ka Allah ya saka muna da alheri wa akhir da'awan an alhamdulillahi rabbil alamin